Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamshagiyar uwa kashi na ashirin da biyu. Ya hura min ƙwayar idanu tare da faɗin. Kamar kina min kallon to my baby, na ce me za ka yi wanda zai sa in tuhume ka, kai mijina ne mai gaskiya da riƙon amana. Ga ibada, kyauta da sadaka gidanku ya yi fice, ga shi ka tsare kan kanka daga sharholiyar zamani ta bin matan banza da yawancin mazaje ke yi, ko tunanin bayan su ba sa yi. Ina matuƙar tausayin ahalin mazinata domin sai uba ya ja a yi wa 'yarsa a banza ba tare da haƙƙinta ba, ko miji ya jawa matarsa ɗaya jawa uwarsa. Hannu ya sa rufe min baki tare da faɗi, ki taya su addu'a Allah ya shirye su. Ni yaushe ma na samu lokacin matata har bare in tsaya neman wasu matan. Ina da kamar ki wace damuwa ce gare ni baby, komai nake so kina min yadda kike sakin jiki da ni. a gurin kwanciya ban taɓa samun haka ba kina kore duk wata sha'awa tawa a zuciyata na ce ka ji ƙarya ko a wannan daren na yi bincike a sa, kuma sun yi alkawari da wata za su haɗu ranar lahadi da karfe sha biyu a cikin kwanaki kullum ina yin tunani akan yadda ya kamata in dakile wannan haɗuwar tasa da karuwan nan kwata-kwata ba na son ya san na san abin da yake aikatawa domin boye min ɗin ma alfarma ce in har namiji yana aikata wani laifi ya ɓoye miki alfarma ce kar ki sake ki binciko sannan in har kin gano to kar ki nuna masa domin zai yi borin kunya ne ya nuna miki bai damu ba sannan zaman lafiya ya kare zuciya ta ce ta yi min wannan karatun da haka sai na ƙara yin ƙoƙarin daurewa kuma na fahimci cewa kowane iyali suna da tasu matsalar wasu rigingimu da munafurci kamar ahalin su abban mu kenan wasu yan shaye-shaye suke da su a cikin nasu ahalin wasu kuma barayi to wasu kuma nan manemin mata Allah ya ba su gane ni ma ya zama cikin kaddarata in na tada bala'i na tafi ban san da wa zan haɗu ba a gaba Ranar Asabar na sake bincika wayar sun yi magana cewa zai aiko a ɗauke ta tsakanin sha biyu zuwa karfe ɗaya na tashi zaune na ƙare mishi kallo cikin dare yana bacci na ce zan gwada wata dabara Allah ka tsaya min na rike cikina ina ta juyi ina ɗan kuka ina faɗin wayo cikina ya farka a gigice kama ni yana tambaya ta da ƙyar na ce cikina ne ke ciwo ya tashi ganin yadda ciwon ke ƙara tsananta ya kira wayar hajiya ya faɗa mata ta ce subhanallah ka zo ka amshi ko jin ka bata kafin asubahi a kira likita to haka dai aka kwana a kaina ina birgima. Yau daga sallah wannan zaman na safe na gurin hajiya ranar bai samu ba da zai tafi sallah sai na yi laf kamar bacci ya sace ni yana fita na tashi na yi sallah na dawo na dora ina juye juya har na faɗo daga kan gadon shi kuma bayan sun gaisa da hajiya ta tambayi jikina ya ce sai gefen asbayi sannan bacci ya dan sace ni ya ce shi kan shi bacci yake ji yanzu idanuwan shi sai da daɗi suke yi hajiya ta ce ka kira likitan ko ya ce mun yi waya yana hanyar zuwa nan ɗin hajiya ta ce Allah ya sawaka kuma ba ciki gare ta ba ko shamaki ya ce gaskiya dai ban sani ba amma a wannan sati ta yi al'adarta. Hajiya ta ce to bari likitan ya ƙara so mu ji. Kiran likitan ya shigo, Shamaki ya ce gashi nan ma bari in shigo da shi. Har Hajiya suka nufi ɗakin Shamaki, ni kuwa lokacin ina tsaka da kukan baƙin ciki, jin motsin su yasa na lafi ciki na shiga juyi. Shamaki ne ya rugo da gudu yana faɗin subhanallah Faɗowa kika yi haka bebi ya ɗauke ni ya mayar kan gadon yana min sannu sai na ji murya Hajiya ita ma tana min sannu cikin magana da kyar na ce a kai ni gurin umman mu zan mutuni Hajiya ta ce inda mutuwar ce yan nan wane ke wane ke ki furta ta zafin ciwo ne Allah ya baki lafiya likita ka duba ta sosai ni bari in koma Allah ya sawaka duk inda likita ya latsa da hannu a ciki na sai in saki kara yace a sani a mota kawai mu je asibiti a yi hoto domin a gano ina matsalar take ya kira Hajiya ya faɗa mata sannan ya canja kayan ni kuma ya zira min hijabi akan kayan bacci ya ɗauko ni kamar ya ɗau jinjira muka fita mota Iya gwaje-gwajen likita bai iya gano komai a cikina ba, da aka sai ya gayyaci wani likita wanda ya shura a fannin cikin. Kafin ya zo aka min allurai don rage raɗaɗi, sannan aka sa min ruwa da allurar saka bacci. Bacci ya yi gaba da ni wanda har likita ya zo suka yi hoto an gane wane ina da sanyin mara da kuma tsakuwa wanda ake ganin tsakuwar ce ma ta soma taruwa. Za a bani maganin ta taru guri guda in ya so sai a yi min aiki. In kuma an ga yiwuwar ba sai ba sai an yi aiki ba sai a bani magani sanarki ni dai ban farka ba tunda akwai baccin bashin bacci sai kusan karfe biyu ina ganin asibiti na tuno komai da komai zan motsa sai karan wayar shi ce ta tashe ni bai san na farka ba ina magana can ƙasa ƙasa Bai san na farka ba ina magana can ƙasa-ƙasa daga can kusa da bakin kofa da yake kunne na kamar na maciji yake ba dai jiyo magana ba. Na ji yana faɗin na miki na faɗa miki cewa na miki magana ta WhatsApp ki duba ki duba mana matata ba ta da lafiya yanzu aka muna asibiti. In na samu lokaci za mu sake saka rana da haka karki sake kiran wayata alhamdulillah na furta a hankali na wahala kuma nayi ƙarya amma na yi nasarar hana aikata babban laifi wato zina ya dawo ina miƙa tare da salati Ya ce, Baby, kin farka sanni a jikin. Ya kama hannuna yana marzawa na zuba mishi idanu, kishi da san shi suka sake tunnike ni, ni ma na matsa hannun shi a hankali. Na ce, don Allah kana so na sosai, ya zugunno ya ɗora karen hancin shi a kan nawa. Ya ce, Baby, me yasa kike kokonto? Ka sake tabbatar min. Ka sake tabbatar min. Na faɗa, Na faɗa hawaye suna zubowa daga cikin idanuwana ya ce baby ina matukar sanki na sa tafin hannuna guda biyu na ɗora akan kumatunsa na ce ni kuma na yi maka alƙawarin zan yi maka duk wata biyayya zan rufa maka duk wani asiri zan baka duk wata kariya wadda nake da iko ya ɗan yi shiru can ya yi murmushi baby zari ki min biyayya amma rufin asiri ko kariya aini ne zan miki wannan amma ki taya ni da addu'a nan da kika saba na ce to ba damuwa mu je gida tunda na samu sauki gashi baka je kasuwa ba Samyam ya ce ya zan je kasuwa matata tana cikin mawuyacin hali na ce na gode da kulawa ya ce bari in je in yi wa likitan magana An sallame ni da tarin magunguna. Muna isa gida Hajiya ta min sannu. Su kuma Juma kuwa har ɗaki. Ranar da ya sha miki bai fita kasuwa ba. Kuma ban gajiya ta damu da rashin fitarsa ba. Yana gurin ta kaɗan kaɗan ya zo ya duba ni. Kwana uku bayan wannan duramar ina zaune gaban Hajiya. Ina yi mata tausa a kafa. Ta ce me yasa baki sanar da iyayenki rashin lafiyar ki ba? Irin wannan ciwo da kika yi mai azaba zai iya kai mutum lahira. Na ce naga ana kula da ni sosai kuma kar in tada musu hankali shi yasa ta ce kin yi tunani mai kyau. Allah ya ƙara lafiya ta ci gaba shamaki yana son ki ki yi amfani da hakan ki taimaki rayuwarsa kalaman suka ɗaure min kai me hakan ke nufi na tambayi zuciyata hajiya ce kawai za ta iya wayar min da kai da haka sai na ce ta yaya zan iya amfani da haka in taimake shi kuma wani irin taimakon ta ce babu buƙatar dogon bayani ni dai zan ci gaba da kula da yiwuwar hakan na ce to Allah ya bani iko ni zan yi koma menene matsawar hakan zai taimake shi hajiya ta ce kin kyauta Juma ta shigo ta zauna ta ce ina son magana da ke ne Hajiya. A duk lokacin da Juma ta yi irin wannan furcin, Hajiya ta san tana buƙatar su kebe ne. Da haka sai ta ce Rabi'atu ba mu guri mu yi magana. Na tashi na nufi gurin yara. Azima tana zaune kamar kullum da littafin a hannunta. Ban damu da kin amsa sallama ta ba domin na sani ta saba yaran suka nufo ni su duka suna tambaya ko zan yi musu tatsuniya na ce su bari sai gobe alhamis tunda babu islamiyya in mun gama karatu sai in yi musu juma ta yi sallama muka amsa ta ce azima hajiya tana kira sai da ta ja dogon tsaki sannan ta ce faɗa mata ina zuwa Juma ta jima da tafiya kafin Azima ta sake yin tsaki ta tashi tana kunkuni na bu bayanta da kallo ina mamakin wani faɗi da naga ta yi ji na yi duk na tsargu na tashi na nufi ɗaki na gaban hoton mu na tsaya wanda yake bani kyauta ina kallon shi wayata ta yi ringin na ɗauka na kalli fuskar wayar nasa a kunne Tare da faɗin babban baƙo ka dawo ne ya ce duk jan lokacin da aka yi ana nema min suna ƙarshe in ƙare da wani babban baƙo babu ko daɗin ji. Na yi dariya na ce in har kai ne babban baƙonmu na ranar saukar karatunmu to kuwa sunan da zaka ci gaba da amsa kenan ya ce a haka ma ni ne da godiya domin a keɓaɓɓen lokaci akan kira ni da baby sweetheart da sauran sunaye cikin shagwaba to ina to kina ina ne yanzu na ce ina za ni ina gida akwai wani abu ne ya ce a'a na kira Hajiya ne bata daga ba na ce ina ɗaki na ne amma bari in duba maka ka rike wayar har in je falon ya ce to ki je ina jinki na isa falon azima ce zaune su da hajiya kan azima a ƙasa kamar dai tana kuka hajiya kuma cikin wani yanayi da ba zan iya fassarawa ba na ƙarasa na ce hajiya shamaki ne yake son ku yi magana hannu kawai ta ɗaga min wanda bana buƙatar sai an faɗa min cewa ba ta son jin maganar kowa Ta katse ni, ba kya buƙatar dogon tunani Rabi'atu. Akwai wani sirri ne da kike ɓoyewa nasa? Na girgiza kai baba Hajiya, ta ce gaskiya ban yarda ba, kina dai rufa mijinki asiri ne. Ina son ki sanar da ni kalmarki da kika furta, ita take nuna cewa mijinki yana leƙe-leƙe. Na ce subhanallah Hajiya bana zargin sa. kuma ba shi da kama da haka in kin duba san ba shi da lokacin kansa bare na yawon banza kawai dai na furta ne saboda akwai Masi, ni kuma godiya ce ga Allah da bai bani irin wancan ba ya bani wanda zai ajiye mu mu hudu hajiya ta ce to iya magana sarkin zance Allah ya shiryar da duk dan musulmi na ce amin ta ce tashi ki kai masa kan kanar saura ki je ki faɗa masa abin da na ce game da ƙara aurensa na ce ba zan ci komai ba saura ki je ki faɗa masa abin da na ce Game da ƙara aurensa, na ce ba zan ce komai ba, na tafi da kankana na tura falon a hankali na shiga, baya fakon baya falon na ajiye masa a gurin da yake ajiyewa, na nufi ɗakin zan shiga da yake tunda na sake na saka shi a tarkon na ba na yin wani kwakwaran motsi in zan shiga gurin sa cikin sa'a na ji yana waya yana fadin sweetheart gaskiya ban taba samun mace mai suna mace kamar ki ba a tafiyan nan ta sati daya kin ji daɗi ban so maka rabu ba ta faɗa masa wani abu sai na ji ya ce da gaske baby na to aikin haɗu ne ba na son a yi min kishiya dan Allah a dai rike min amana kuma a turo min hotuna in kalla abubuwan hannuna na saka na toshe kunnuwa na sannan na juya da sauri cikin rashin sa'a na bigi wata tukunyar fula fulawa da ke ajiye a gefe sai ta faɗi sai ta faɗi da sauri ya katsewar ya fito daidai lokacin da murda kofar zan fita ya ce baby yadda ya kira ni ka san cikin fargaba Yadda ya kira ni, ka san cikin fargaba yake. Ba zan yi juyawa in kalle shi ba, kalamansa suna min yawo a cikin kai. Da haka sai kawai na fice, da gudu na karasa ɗaki na kan gado, na fada ina mai da numfashi. Na so karanta duk wata addu'a da ta zo bakina, ina jin karar bude kofa na san shine. Da haka sai na so mu kokarin daidaita yanayi na. Ya shigo ya tsaya yana kallo na. Ya shigo ya tsaya yana kallo Na dago da ƙyar na zuba mishi ido, hawaye suka soma kwaranya a idanuna, ya zauna jiki a sanye ce, menene kika fitar da sauri ina ta kiranki, cikin rawar murya na zubar da zubar hawaye na ce babu komai ya kama hannuna a yau sai na ji tafin hannunsa mai taushi kamar ƙaya ya ce baby dole akwai wani abu ki fada min na girgiza kai ba komai na salibe hannuna daga nasa ka je ka ci kankanar ka na ajiye ya ƙara kama hannuna To tashi mu je mu sha sai mu kwanta. Na sunkuyar da kai kai hakuri. Yau zan kwana a nan. Ya yi shiru yana kokarin tabbatar da zargin sa. Tambas yarinyar nan ta ji sa? Ya sunkuyar da kai yana tunanin abin da ya kamata yi. Na zame a hankali na kwanta, ina nana ta ambatan sunaye, a sunayen Allah a zuciyata ba shakka duk matar da mijinta ke neman mata waje alal haƙiƙa tana cikin masifa da limshe ido hawaye suna kwaranya ta gefe ina jin sai miƙe jiki ba ƙarfi ya kama hanya na bi shi da kallo har ya fice ya rufo min ƙofa na tashi na zauna zaman dirshan na saka kuka na yi mai isata sannan na miƙe na shiga ban ɗaki na ɗauro alwala na zo na shiga jero sallah ba zan yi ƙirga yawan sallar da na yi ba har sai dai da na ji ina jin jiri sannan na zube a sujjada ina rera kuka a gaban ubangiji na kasa furta komai sai fadi nake ya Allah kai ne mahalicci na Allah ka gani ya Allah ka gani bacci ya dauke ni anan a durkushe Kiran sallar farko ya farkar da ni, na tashi duk jikina ya yi tsami, saboda irin kwanciyar da nayi da kyar na yau alwala na zo na ɗora sallah, aka tayar da sallah ina jin yana ƙwanƙwasa kofa ta ban tashi ba na ci gaba da sallah, bayan na idan na zauna ina tunanin kishin me zan tsaya yi da duk wanda zai auro domin da ya kawo su ya ajiye zai koma matan waje kuma duk yadda aka yajiya ta san yana bin mata tana zaton ko na gano ne yanzu wani mataki ya kamata in ɗauka shine damuwa ta na farko ba zan nemi ya sake ni ba domin yin hakan babban laifi ne banda haka son shi ko kes bai ragu a zuciyata ba amma na san tabbas ina jin haushin sa a yanzu yana faɗa wata karuwa wai shi bai taɓa jin mace irin ta ba ni kuma fa wata zuciyar ta ce ki dafa shi da ruwan sanyi dan kina son shi karki yadda ki zama kamar wata shashasha a fili na ce Allah ka bani basira yadda zan tafiyar da wannan bawan naka Allah ka shiryar da shi waya ta soma ringin a firgice na dauko takardai wani abu ne ya faru a gidanmu ashe shine yace ki zo ki same ni a gurin hajiya na ce to ashe shi ma haka ya kwana cikin tashin hankali ya tabbatar ta ji maganar don haka sai da ya gama tunanin abin da ya kamata ya yi karshe ya yanke shawarar kawai ya faɗa wa hajiya ko ma dai menene ta shawo kanta domin shi duk nauyin ta ya kama shi balle da ya zauna yana tuna kalaman batsa da suka dinga musaya da yarinyar bai sai tun yaushe ta shigo ba in har ta ji komai gaskiya ya yi abin kunya babba na durƙusa na gaida hajiya kamar yadda na saba ta dube ni shi ma na gaishe shi kamar ba komai ya kalla hajiya sun koyar da kai sannan ce hajiya na kawo kaina ne bisa ga wani laifi da na yi wa bebi ina son a taya ni ba ta hakuri kuma insha Allahu zan kiyaye cikin mamaki hajiya take kallon bakon lamari shamaki yana neman afuwa babu har da hadawa da ita to wani irin laifi ne haka na katse mata tunani da cewa ya salam ni ce kai min laifi yace kar yace ki bar wani alaye bebi. Na yi kawai tun da jiya kin dage ba komai, amma kina ta kuka shi kuka dama ana yin shi haka kawai ne, kuma na ga tsanata a kwayar idanuwanki, kin ƙauracewa shimfiɗa ta ko bacci ban yi ba, ba zan jure ki fushi da ni ba, na kan lajiya wadda ta tsira min ido, na sunkuyar da kai, Hajiya ta ce ka tashi ka shiga ciki ka bamu guri. Na gyara zama ta ce Rabi'atu, jiya ya muka yi da ke a nan gurin. Na ɗago na dube ta ina ƙoƙarin tunowa. Na ce mun yi magana da yawa musamman ta aurensa da Azima. Ta ce yawwa amma ya muka rabu. Na ce kin ce kar in nuna masa mun yi maganar. Ta ce to yawwa. To masu zamu mu dakata nan sai mu ƙara haɗuwa da kuwa cikin shiri na gaba don jinya.